أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin المسلمين في ta'ala تعالى ikonta da kaddara ga ya sake nuna أن غانا من أن albarka ranar alhamis inda yau muna 22 ga watan bakwai shine watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam 1443 domin ci gaba da karatu wannan littafi na sharhu sunna na al-imam al-barbahari Allah ta'ala ka ji kansa da rahama wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci na 'yan haya a cikin wannan gari namu na jiga kuma yau za mu tashi shayi na ɗari uku da biyar kuma wannan shi ne darasinmu na ɗari da talatin da ɗaya mala yake قال المؤلف رحمه الله تعالى مربوط وانا للتابي إمام البربهاري ya faɗa Allah ta'ala ka ji kansa da rahama ya ce wa iyaka wannan warafin kalam mala ya ce ine ma ka shidi ka tsala kanka da shiga da kutsawa da bincike ga abin da ya shahi ilmul kala. wanda yake in muku manta ba mu yi magana a kan abin da ya shahi abin da ake ce ma ilmul malamai na waɗanda suke na tauhidi suna magana a kan tauhidi a kan siffofi na allah maɗaukakin sarki wanda ya magana a cikin alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi magana kan waɗannan siffofi na ubangiji amma su waɗannan malamai na ulama'ul Kala suna shiga suna kutsawa suna zurfafawa kwarai a ka abin da ya shafi siffofi na allah maɗaukakin sarki suna tabbatar ma Allah sifofi su kore ma Allah sifofi ta abin da ya shari hankali to saboda haka shi na an kace da su ulama'ul kalam saboda suna ulama'ul kalam sun yawaita magana ga abin da ya shafi sifofi na Allah suna kutsa suna zurrafawa sai an kace da su ulama'ul kalam kuma wannan asida ta waɗannan malaman duka ba ta faru ba sai ƙarshen sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ba da intirazu sahaba bayan ƙarewar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama a duniya sai aka samu irin waɗannan maluma suna kutsawa suna hawa. wanda yake in ku manta ba darussanmu da sun ka gabata mun yi magana a kansu an mun ka kawo manya-manyan malamansu na duniya waɗanda sun kutsa ga abin da ya shafi kofi na Allah a yashe sai sun ka samu kansu cikin ɗemuwa da abin da ya shafi cewa. saboda haka abin da wajibi gare abinda Allah ta'ala ya tabbatar makansa na sifofi ka tabbatar masa abinda Allah madaukakin sarki ya kore makansa to ka kore ma Allah madaukakin sarki sai ka zauna lafiya wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma abinda sahabbansa sun karayu a kai kenan misali na sha buga muku misali da an ka ce ar-rahmanu ala al Allah mai rahama ya daidaita akan al sai suke cewa in ka ce Allah ya daidaita akan al wai ka kamanta shi da mutum ka kamanta shi da halittarsa to ai ga wannan kai kimina kasta naka da hankalinka shi na za ka amfani da shi to kaga shi ne aka ce musu ulama wa rikani tun da Allah ya ce ya daidaita akan kan al'arshi a cikin alkur'ani sa ba wuri guda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da daidaituwa Allah a kan al'arshi to sai ka faɗa Allah ya daidaita a kan al'arshi shiga ka yi waɗannan dumuwa. to shi na ga a ce ma kana da ilmul kala ta ɓangare abin da shi sun Allah ba a fikihu ba a shiga ganin tunda shi Allah ya gaya mana cewa laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir to kaga idan aka ce Allah ne ya daidaita akan al'aishi tunda ya ce laisa ka mithlihi shay'un ba wani abu wanda ya kama da ubangiji ba tamkar ubangiji an gane ko to kaga sai ka tsaya ma wannan wani surutu na za ka yi ka wahallaka ina fata an fahimta kaga malam mai risala abdullahi bin abi zaid al-qayrawani da yake aƙidarsa aƙida ce irin ta magabata aƙida ce ta sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam azzarita da tabi'ai da tabi'u tabi'i saboda haka in ka karanta littafin sa na risala cikin babu matan tsibo bil alsina duk siffar da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa malam mai risala ya tabbatar da ita har wannan magana ta cewa in ta daidaita Allah ta'ala arshi malam mai risala da ya magana yace Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'aishin sa yace bi zaki kuma da zatin da shi Allah ya daidaita akan al'aishi yace amma wa huwa fi kulli makanin bi ilmi amma shi Allah kowane bagiri sama da ƙasa da cikin ruwa da gazi da cikin gari da ƙarƙashin ƙasa to ilimin Allah shi awon nan saboda haka wasu a cikin wannan Shina sai an ka samu malaman sufaye a sha'ira masu wa hadatul wujud da an ka ce wahadatul wujud bi ma'ana duk abin da ka gani Allah na wai Allah ya sauka cikin wannan to duk wannan shi ya haifar musu wannan da sun tsaya yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa kansa siffa sun ka tabbatar maka? amma in an ka tambaye ka ya wannan siffa ta Allah take sai ka ce kai baka san yadda take saboda ni Allah bai yi bayanin da yadda wannan siffa ta haka take manzon Allah kuma bai yi bayani saboda haka malam mai risala ya tsawaita bayani akan abin da ya shaya waɗannan siffofi na ubangiji har yake cewa ku yi tuntuni da abin da ya shaya halitta Allah amma kada ku yi tunani da abin da ya shaya shi zakin ubangiji ina fata an gane saboda haka kana iya jibin sama kana iya jibin ƙasa kana iya jibin halittun Allah ka sanya tunaninka a kai wannan shine zai ƙara ma imani shi zai ƙara ma yarda da Allah maɗaukakin amma shi sha'anin Allah siffa ta Allah in kake ka shiga ciki to rudewa ɗin za ka yi ka samu matsala ta bangaren abin da ya shafi tauhidi ina fata an gane saboda haka ka gane shi na mala yace wa iyaka ka shedin ka wan nazara da bincike da kutsawa da shiga fil kalami da abin da shahi siffofi na Allah maɗaukakin sarki na wannan na abin da shahi ulama ulkalam wal julusa sa'annan ine ma ka shedi ka kama kanka kakka zauna ila ashabil kalam zuwa ga waɗannan maluma waɗanda ke magana akan abin da ya shahi siffofi na Allah ta ɓangaren abin da ya shayi. hankali ina fata an fahimta to Allah ya ƙara gane da ashar mala yace fi bayani qawluhu inda mala yace ya iyyaka wan nazara fil kalami kaga mala yace yajibu al'amalu bil kitabi was sunnah wajibi na mutum shi aiki da abin da a cikin Alƙur'ani. wajibi na mutum ya yi aiki abin da a cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kaga Ma malai ce wa ma alaihi salafu salih kaga da abinda magabata na kware sun ka kasance ya to duk inda ka samu ahalin sunna a duniya aqida take duk abin da zai gaya ma na alqur'ani duk abin da zai gaya ma na sunna zai ce ka dogara akan fahimta as-salafu salih ya ga salafu salih fahimta sahabbai ya ga salafu salih fahimta tabi'i yan ka fi salafu salih fahimtar tabi'u tabi'ina waɗanda sun kai karatu ga waɗanda sun kai karatu da sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaka min al-i'tiqadi na abin da ya shafi kudurcewa abin da za ka kudurta cikin zuciyarka wala amali sa'annan da abin da ya shafi aikinka wa sulu sa'annan da abin da ya shafi ɗabi'unka da ayyukan ka baki yanzu kun ga malam mai risala lokacin da ya zo magana a kan imani ni malam mai risala ya ce yadda annal imana kaulun bin lisani abinda aka ce mai imani faɗa ne da hanci kaga ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce wa ikhlasun bil qalbi ikhlasi da zuciya ne da kullum sai cikin zuciyarka Allah shi kaɗai yake shi ɗaya cikin ta abota mai risala yake wa amalu bil jawari da aiki da gabbai kaga ka faɗi la ilaha illallah da harshe abinda ka faɗi da harshe shi a cikin zuciyarka annan kuma ga gabbai sun aika ina ba ta an fahimta kaga imani ya kammala sai mai risala ce yazidu bi ziyaratil a'mal kuma imanin kan yana karuwa da karuwa aiki duk lokacin da aikin ka na ibada ya karu wajen bauta Allah to imanin ka sai ya karu kana sallar farilla ka tsara sallar farilla cikin lokacin salawatul khams ba su kuce ba to kaga kuma ga nafila kana azumin farilla ga na nafila kana zakka dukiyarka ga sadaka ta tsawo kana sadaka zumunta kana kyautata ma iyaye kana faɗin maganganu waɗanda suke kyautawa kana halartar makaranta ka san yadda za ka bauta ma Allah ga yawan istighfari da kiyamun laili ga karatun alqur'ani kullum gaba gaba ake yi aiki a alkhairi ba ka ga baya to sai kaga kullum kai ko imani ka karuwa yake kullum zuciyarka haske take amma duk lokacin da ka dinga da baya ga ayyuka na alkhairi kai ko imanin ka kullum dushewa yake kullum baki yake wa Allah ya taimake mu kullum ayyukan mu su ba malam ya hada huwa manhaj sahih wanda shi at-tafarki wanda yake tsirai wa man taraka manhaj salaf salih duk wanda ya bar tafarki na abin da ya shahi magabata na kwarai bil i'tiqadi wajen abin da ya shahi kuduce kuduce wa fi gairi da wani rubuce-rubuce ke na wajen abin da ya shafi ibada kalin sulu nada to a wannan lokaci wanda haɗa ma a kula ma da kalami ke sai yi tare da waɗancan malamai masu cece ce a kan abin da ya shafi kofi na ubangiji allazina yusbituna a fa'ida waɗanda ke tabbatar da ƙa'idoji a wa'idin mantiq da ilimi na mantiki ilimi na wanda ake amfani da shi wajen tabbatar da abubuwa ga wasu dalilai da kore abin da ya shafi abubuwa shine ilmul mantiq wata ala ce wadda ake wasu kayan aiki na wanda su waɗannan malamai na harshen larabci suke amfani da su sai a kutsa da wannan ilimi ta ɓangaren abin da ya shafi aƙidodi saboda haka shekul islam ibn taymiya ya yi rubuce rubuce kan abin da ya shahi waɗannan malamai na mantiq ya ma rubuta littafai kusan guda biyu akwai littafin da ya rubuta الرد alal المنطقيين rabbi ga abin da ya shahi malamai na abin da ya shahi manzi ina ba ta amfani mala yake wal gadal wa ilmul kalami wal gadal da abin da ya shahi jayayya saboda shi wannan ilimi na mantiki yana koya ma jayayya na yadda kowace matsala an ka kawo ta za ka sa hankalinka da tunaninka ka tabbatar da abin tabbatarwa ka kore kuma kai wanda hake korewa saboda ne tana da wannan ilimi na mantiki saboda haka za a ga a ta makarantun ne waɗanda aka rini na hayar islamic haka ta ta sama za a ga jami'o'i yana da cikin syllabus ma na makarantun ne na haya islami ba ka tsari wannan matakin na karatu sai an san da kai wa mai ilimi ilmul mafi sajjar na wanda yake mai zaman ka ɗalibai suna karanta da zance to da yawa ma za a ga ɗalibai suna karanta shi wani ɗalibi haka tsari shi ne ma na inda aka gaba an kai ko baya an kai ko sama an kai ko ƙasa shi dai ya ƙoƙari kai ya fata ga wannan manzon da ya ƙoƙari dai duk abin da an ka gaya mai na bai suka hadda sai ya ce da an ka to an ka tambaye su ya ƙoƙari ya rubuta dan ya ci jarabawa الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج da abin da ya shahi gabata gabata gabatar da abubuwa da wasu fa'idodi allafi samuna ha barayina a kaliya kaga waɗanda suka ambato wani dalilai na na hankali saboda haka suna haka ganin ko tattaunawa ake ko muƙabala a ake wanda aka wannan ilmu na almantik to sai ya yi ƙoƙari saboda yana da wannan ilimi kai da kaka tattauna a shi akan wata matsala ta addini sai ya ƙoƙari ya ɗauke ta da mawdu'in da ake magana kai ka wani mawdu'i to in baka gano shi ba haƙa tashi ba za a bari tukuni ba an fahimta ana magana a kan matsala da ta saboda yana da wannan ilimi na mantiki na wayo sai ya ƙoƙari ya ɗauke ka daga mawdu'in da ake magana sai shi kai kawai ina fata an fahimta musamman iya ga dalilai an zubo su lalle abin da yake a kai bai da karin dalili a kanka to sai ya kutso ma da wata matsala ta hanyar wayo sai ya hankalinka da hankalin masu saurari sai a koma wani to kaga kai kanka in ka karanta wannan kai tsaye za ka ce masa to wannan maganar mu aji han mu ƙara a bari a tsara tattauna a kan wata matsala sai mu sai mu fi a kan abin da ya shafi matsala akwai wata mukabala da Sheikh Ismail Ibn ya yi da wani malami na Zaria wannan mukabala ta shahara fa'i wanda yake wannan malamin malamin mun yana da nahau sosai yana da balaga sosai sa'annan ya karanta ilmul mantiq to tsakani da Allah in ba irin shek malamin a wannan lokaci ba samun wanda zai iya tattaunawa da wannan malamin yana da wahala in kun ga saura kan wa kan min malakin fis samawati wal ard wannan kalma kawai in ka ji yadda an kai ka buga sai yayi na malamin jawo sai yayi ka malamin jawo sai yayi ka malamin jawo sai yayi ke ka jawo ya hana mu zuwa koyi ina fata an gane Allah ya taimake mu na'am mala yace fa hada dalal kaga wannan ai qata ne fil aqida bangaren abin da shi ya aqida wa dalal fil istidlal sannan qata ce ga abin da shi kawo hujja mala yace wallahu ai Allah madaukakin sarki a ganana mu ahlus sunna ya wadatar da mu musulmai an ilmin kalam daga wancan ilimi na cece ku ci ga abin da ya shafi kofin Allah wa an gaidi daga waninsa bima an anzala ala rasulihi min alkitabi was sunna kaga ahli sunna yace mu abin da Allah ya sauka mana na Qur'ani da sunna mu ya rishe ba sai mun kwaso ilmul kalam ba ba sai mun kwaso ilmul mantiq ba mu ya ishe mu fala khayra ma la yace domin kwata kwata babu alkhairi illa bil kitabi was sunna sai cikin Qur'ani da hadisi lafiya ma mallaki balle fi umurul aqida ga matsalolin aqida allati hiya al-asl wanda yake aqida ita ce tushen dukkanin komai wa hiya al-asas ita ce foundation fala nabni aqidatana ma da yake saboda haka mu ba za mu gina aqida mu ba illa adillatu kitabi wa sunna sai abin da qur'ani da hadisi sun kai malam yayi ne kai ma in ka rike haka kai kada shi a sai ne ka ce sai duk abin da za ka yi sai abin da qur'ani ya nuna duk abin da za ka yi sai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani da qur'ani da sunna duka ba zai yi ba sai yadda yan makarantar manzon Allah da waɗanda sun kai karatu da yan makarantar manzon Allah sun ka fahimci abin da na qur'ani da sunna to nan ne da Allah wanda ya kasance a haka don Allah makiyan addini wanda ya kasance haka matsayin sana wanda ya kasance haka wanda ya kamata ka yi jayayya da shi na wanda ya kamata ka yi husuma da shi na kaga in kana da hankali da tunani wanda shi ya kamata ka haɗa kai da shi domin ni a watsa karanta suwa alƙur'ani a watsa karanta suwa ta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala wala na duniya mu ba za mu gina aƙida mu ba alaƙa ala qawaidil a kan waɗannan ƙa'idodi na abin da ya shafi mantiki wa ilmul kalam da ilimi na fifi akan abin da ya shafi kudin Allah fa kalamul ulama'i maganganun malamai fi ilmil kulami ga ilmin malaman al-kalam wal mutakallimina da waɗanda ke magana akan abin da ya shafi ilmul kalam mala ya ce ma'alumun maganganun da malamai suka yi wallahi maganganu na waɗanda suka sanannu mala ya ce ya kula imam shafi'i rahimahullah ta'ala mala ya ce imam shafi'i ya ce Allah ta'ala ka ji kansa da rahama ku saurara ku imam shafi'i ya ce hukumi ya ce ni abinda a hukunci na fi ahalul kalami ga waɗannan malamai masu ce ku ci da sifofin Allah ya an ka gano waɗannan mutane imamu shafi yake an yi durabu jari da wani a samu tsuma da yadda nino a bugugi a yi musu bulala a ba su kashi a samu takalin ma a mammare wa an yi tsabarin tun tsaba'ila a kama su a zagaya da su cikin ƙabilu daban-daban wa an yi kala kuma a ce haza da a man a'arada an yi kitabi wa sunna a ce wanga shi an sakamakon duk wanda ya kawo da kai daga qur'ani da sunna wa zahaba ila ilmi kalam yadda ya akan wannan ilimi na sai sai ku ci da abin da ko bi Allah to a zamani malaman su ba yi da kullum da su ake ta kara ana ta jidali da su ga abin da shi a ko na Allah ana gaya musu shi Allah madaukakin sarki ya saba ma to shi na nufin gaya muku ko da yaushe wallahi in dai bangaren abin da shari'a kila na in za mu tsaya da tauhidin nan na risala wallahi ya yi ciwo malam mai risala wannan tauhidin da ya zuba ya gina babu yake babu makon tukuri hil alfina wanga babu yana magana na abinda halitta take furki ne duk abinda harshe zai faɗa ɓangaren aƙida ya gina wanga badiya yake wata a take da hulun afirka abinda zukata take ta shi min wajen da umurin ya yake min zalika imanu bil qalbi yake anna allaha ilahun wahid saboda haka sun yi ci da magana Ai ya kai karshen babu ne magana a kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ne yake a kan sahabbai yake walin musafa amma shajara bai na yake kowa ya kama baki ne da abin da ya gudana tsakanin sahabbai ko da za a karanta abin da ya gudana zamanin sahaba bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama na abin da ya tabbatar da khalifanci bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya gudana tsakanin su an ka tattauna har ƙarfi aka ce sayyidina abubakar shi ne tsinkinta ya zama khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wasu gari ne waɗanda manzo Allah ya yi ishara na da sayyidina abubakar to kai kaska shiga ciki ka ce wanga bangare ya bai kyauta ba wanga bangare ya yi kaza wanga bangare ya yi kaza wal insaf amma ta jarra haka na har an ka tuhu abin da ya gudana tsakanin abin da ya shari muawiya bin abi sufyan da abin da ya faru tsakanin su da sayyidina ali da abin da ya faru tsakanin hasan da husaini da muawiya da abin da ya gudana tsakanin aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai waɗanda ke goyon bayanta har an kai wannan yaƙi na zama aka zo aka yi yaƙin sifin to ko da ta karanta kada ka ce wanga bangare shi abba daidai ba wanga bangare ya yi kuskure wanga bangare ɗan ba naka na ba mai risala ya aza ta akan kamar cikin mazuwa ta ce wani insaku amma shekarar ina fata an gani nan mun ka karanta littafi da ku wanda ke magana a ta abin da shi waɗannan matsaloli amma mun ka kammala wannan littafi baka ji inda wannan mai littafi ya aibanta wani iri daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka kuma duk rikitan nan kun san mun karanta su da kuwa a da yaƙe yaƙen da an kai na gabas da sirri da zaɓen sayi da na abubakar rami amma hannun ka tsari baka ji inda wannan mai lingaji ya ce wanga bangare na sahabbai ya yi ba daidai ba ya zage wannan sahabi ya aiwata wannan sahabi kowane yan an ka kawo a kan wani abu wanda sai kana da ka bar wani abu na to sai ya kawo ma matsalar gayen da kake dukkanin su kokari suka yi dukkanin su ijtihadi sun kai kowa manufa sai Allah addinin Allah ya zama ba su gidan aljanna ba ina ba an fahimta to abinda ga imamu shafi ya ce ta ga imamu shafi ai na cikin da aka koyi da ko ba haka to ji abin da ya ce ga abin da shahi kula wani kala to a ta malamin sa domin imamu shafi shi kun san dan makka dan garin makka mahaifin ta duro sa a garin madina ya zo wajen imamu malik ya yi karatu wannan motsar da muke karanta na shafi ya karanta ta ga imamu malik tun daga farkon ta har karshen shi ne su ma karatu da lokaci guda ya sauke imamu malik da ke littafin da ya rubuta kusan shekara arba'in kai lokaci guda ka ce ka karanta shi ya ce ya za a yi kafin cikin kai da ya kamata to kalin su kwakwalan nasu ba irin namu ba kwakwalwar ta su kai fi gari da duk abin da sun gajiya to shi ke na ya zauna to imam malik daga cikin abin da yake cewa iyyakum wal bid'a imam malik yake cewa ka shirin ku da gida. duk abin da za a fara da cikin addini ine muku ka shiri da ni sai aka ce ya aba abdullah ya kai baba abdullahi imam malik kenan mal bid'a ya aka ce a ya kai imam malik alanci ahalul bida'i fi waɗanda ke ƙaƙa bida'a a cikin addini suwa na yake allazi ne ya takallamu na fi al'umadin lahi wa sifatihi wa qudratihi wa ilmi waɗanda ke kece kuce ga abin da ya shahi sunayen Allah da sifofin Allah da maganganun Allah da ilimin Allah da ikon Allah imam ali ke ce wala yakutuna amma sakata sahabatu anhu wa tabi'i yace su ne waɗanda ba su yin shiru da abin da sahabbai sun kai shiru a kan da abin da waɗanda ke ji ma sahabbai sun kai shiru a kan to kaga su sahabbai da tabi'ai in an da ce an rama mana alal arshi tsawa sai su ce Allah ya rubuta ta al'arshi shi ke ya an ka ce kalamun lahi sai su ce magana Allah shi ke wa in ahadu min al-mushriki na tajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah ha aje da shi magana Allah shi ke nan sai su fassara su tafi ina ba ta an fahimta to kaga shi na imam Malik yake su ne wala yaskutuna amma sakata anhu as-sahaba wa tabi'ihi yan bid'a su ne waɗanda ba su yin shiru ga abin da sahabbai sun kai shiru a kansa sa'annan ai suka yi shiru a kan wannan ayi sai sun shiga sun ce su ce kaga su ne ulama wal yanzu ka ga mun ta magana manyan manyan maluma na duniya waɗanda duniyar musulmi ta tabbatar da ilimin sun tumbata cikin sanin qur'ani da sunna ka ga sai magana akan abin da ya shafi ulama wal kalam to Allah ya kara da malar sifa ilmul kalam mazmum wannan ilimi na cike kuke akan sifofin Allah abin zargina wa kana salaf magabata sun kasance wa hazziruna min suna tsoratarwa ga wannan ilimin gaya ta sahabi ƙolin tsoratarwa wa annahu lalle shi la yuttakhadhu manhajan ba za a rike ilmul kalam shi a tsari da fil aqaid bangaren magana aka aqida yusara alaihi kuma a kai a kansa wa yutrakul kitabu wa sunna aba alqur'ani da sunna mithlu alladhina yaquluna irin waɗanda suke cewa al-jismu wal jawhar suna magana akan jiki ko jawhari saboda haka in ka ambata siffa ta Allah sai su ce ai ka kamanta Allah da Allah ya wuce mu tun da Allah ya gaya mana laisa ka mithlihi shay'un to shi babu ma tsayawa wajen waiwayi siffar Allah mu yi tunanin wai za mu iya kamanta ta da siffar wani wallahi Allah ya wuce ila akhir ya zuwa ƙarshen waɗannan maganganun wa yaquluna suna cewa isbatu sifati wai dan an ka tabbatar ma Allah sifofi ya ƙasa da jiki yana hukunta a ce Allah yana da haƙi aga da suna suka a sunna sai su ce ahalin sunna waɗanda ka tabbatar ma Allah jiki da an ka yadun an gane ko to ire-iren dai na abubuwa wal samu kuna mutu ga ce ta yi kama da juna kaga fayar kuna asma Allah da sifati kaga da an shiga wanda layi kaga sai a kore ma Allah sunayensa a kore ma Allah siffofinsa kiraran mina al wai suna na don kasu ce Allah jiki ne wal jismu shi jiki huwa ma ya takawwanu shi abin da ke haraduwa ne min al al-fardiyya daga jawhari wanda yake ɗaiɗai wal jawharul fardu bi nafsihi jawhari wanda yake makaɗaici da kansa fa da aqidatuhum kada su sun ga gina aqidatu alal a kan jiki wa alal a kan wasu kaya an bayin da ku kaga Allah ba haka yi ta. don da ta kaga yanzu kai jikinka ya an ka riba kaga cikin cikin ba ga hanji ga anta ga zuciya ga kaiwa ga kaza ga kaza ga kaza sai an ka samu ta to ga shi Allah ba haka yake ko ba haka Allah ba haka yake saboda haka tabbar sai tabbatar makanta tabba ce wanda take ta bambanta da ta halittunka wani ليس وغير ذلك دون Masu من na الباطلة نتهم mun su waɗanda suke na banza duk abin da ya harba musu wannan da sun kitabu da sunna barin qur'ani da sunna malam cewa hada huwa dalalun mubin wannan kuma ita ce ƙasa bayanan na wani iyadu billahi mana neman Allah ta wala yastajilu Musulmi kan musulmi mai ta da ilmi al da ilimi na jiyayya ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة يبشر الفؤاد علم القرآن والسنة إلا من أضله الله سبحانه وتعالى في وند الله يقدر وكان سلف هذه الأمة ما قبعتون الأمة في يسير على الكتاب والسنة سنة في القرآن والسنة إلى أن عرفت الكتب الرومية sai da an ka fassara littattafai na rumawa fi ahadin ma'amud a zamanin sarki ma'amud lokacin na waje ilmul lokacin da a littattafai na rumawa an kai tarjama su zuwa ga harshen larabci da wannan lokaci na ilimin mantiki ya zuwa ilmul jadal da ilimi na jayya fa hadatha sharru fil umma al'umma shari ya faru cikinta min zaka tarih daga wancan tarihi wa bana min minhum aqaidahum da yawa sai sun ka gina aqidunsu ala ilmi al-jadal wal a akan ilimi na jariya na jidali da ilimin mantiki qawluhu inda ma la yati wal julus ila ashabil kalam ine ma ka shi da karka zauna wajen malamai masu cici kuti akan sifofin Allah ihzar ka ji saura min ta'allumi ilmin kala daga neman wannan ilimi na cece kuce a ka abin da shi sifofin Allah wan nazara fihi da bincike ciki li'alla tuftatana fihi dan ka a fitine ka a ciki wato tu'jaba bihi ya za a tantar da kai da shi wa hazar ka ji sauran mujalasatu ulama'il kalami kada ka zauna da waɗannan malamai wa jalis ahal alhadith malaka in za ka zaunawa ka zauna da ma'abuta hadisi waɗanda kullum ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullum fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullum amara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullum fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullum an aikata gaban manzon Allah manzon Allah ya tabbata ka tsaya nan kawai manzon Allah ya buri ka tsaya nan kawai Allah ya tabbata ka tabbata Allah ya buri kai ma ka buri nan ka tsaya nan wa alal ilmi ka zauna da ma'abuta sani wala tujaris ulama al-kalami ka zauna da waɗannan malaman la'alla yu'athira fika don kawannan aƙida ta yi tasiri cikinka wa yuzayyiduka fi ilmin kitabi was sunna ya zan sun gudanar da kai ka gudani ilimin alkur'ani da sunna kaga fa mujalasatul ashrar kaga ka zauna da mutanen banza waɗanda ba na ƙwarai ba to a wannan lokaci mala yace to asiru fil jalisi yana tasiri ga wanda ya zauna da shi kada ka ce a'a ai kai ba ka da matsala wallahi wai kai mutum bai iya fatar da wannan tunanan ka in dai ka san mutum ba a kwarai na wasu to ka mutum yana shan giya to kakka ya abuta da shi mutum yana shan kayan maye ka sani kuma kakka zauna tare da shi maciyin ribana kakka ya abuta da shi majinaci na kakka ya abuta da shi Ɗan luwaɗi na kakka ya abuta da shi ɗauke-ɗauke suka yana ɗaukar kayan mutane kakka zauna da shi kakka ce wai ni wala duwa duwa da ni wala ni bai iya fasar da to bari ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wala za shabbaha sallallahu alaihi wasallama saboda haka manzo Allah ya kamanta aljalisa Saliha, abokin zama na kwarai manzo Allah ya siffanta ya kamanta yi bi hamilil miski da wanda an ɗauke da turaren almisi turaren almisi akwai ƙarshi ko babu ƙarshi akwai daɗi ko babu daɗi kaga akwai daɗi qala sallallahu alaihi wasallam ba Allah ce fa hamilul miski kaga wanda an ɗauke da turaren almisi in ji manzo Allah manzo Allah ya ce in ma an yi huziyaka ko dai dan shafa ya dan yamma yanzu ko masu turare ba hadarin su eh biyu ba sai ka ce shawa ba sai ya shawa ma da hannu har ya zama sunan su masu turare ko ba haka ba don Allah ya shawa ma daɗi za ka ji ko cutuwa za ka yi to shi ya yi kama da mutumin kirki ya'ani yi oke ya karin miski zai yan mara da turarensa wa'in ma an tabta aminu ko ko ka sayi ka ji ƙanshi ka sayi ka dai ka amfana wa'in ma an ta ji da minu lihan tsaye ba ko ko ka ji ƙanshi bai daɗi ko bai shara ma ba ko ba ka saye gare ba in je gidda ya wuce don Allah kana jin ƙarfi ko ba ka jin ƙanshi ai muddata julusuka inda lokacin da ka zauna gonsa wanga ka da shi akka ma da mutumin kiri in ka zauna tare da mutumin kirki to kullum fa'idantuwa za ta yi kullum ƙara ci gaba za ta yi amma wata bahal jalisa su'a manzo Allah ya kamanta mummuna abokin zama ya kamanta yi binatiqil kiri da mai zuga zuga zugi mun san zuga zugi ko ba ga hinan makera ba wanda suka fu fu fu nan ana ana ana rura wuta sosai maza Allah ce in ka zauna wajen mai zuba zugi in ma an yi wa rika ya baka ko dai ko ne ma ko ba haka ba in dai tagwa mai tsorin ne yana rura nan ko da haka ta yi bai ta ta so ta huje ma tagwa wayan ma an da ji da min rihan khabisa ko ka ji wari mai muni in ana ta yi ana ta yi wari na tashi ko bai tashi to haza masalul jalisi salih wanda shi an misalin abokin zama an gane ko na kwarai wa jalisus su da mummunan aboki saboda haka wa ulama wa kalam waɗannan malamai masu keke ku ji da abin da shafi kozin Allah to waɗannan min jula tsarin yi suna daga cikin abokan zama miyagu malaki fala tajlis ma'ahu kakka zauna tare da su fa innahum yusiduna aqidaka da dole za su bata ma aqida ويزيدونك ذات قرارة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka ko cikin rezo kaji an sa malami ya hau wannan layi to ka kashe rezon kakka tsaya ka saurari a kwarai ai ba inna ta suruku tabi'a ba haka malam mai ta'alim yake ba tabi'a tana sa ta ko makaranta kake to kakka yadda ka zauna da dambalalli kakka yadda ka zauna makaranta da rago wanda bai so ya wahala wurin karatu wallahi in ka je makaranta ka zauna da irin waɗannan kai ma dan baliwa za su an gane ko saboda haka ko makaranta ta ce duk waɗanda ka ga suna hatuwa da jarabawa to za ka gane duk abokan juna na wallahi za a yi sayan wancewa wani wancewa wani wancewa wani wancewa wani za a ga za in ka bincika za a ga gurup su duk guda amma in ka ga ana cin jarabawa wane ya ci wane ya ci wane ya ci wane ya ci za ka iske abokani ne waɗanda suke tare to waɗanda ka kula na da karatu ina ba ta an gani saboda haka malam yace za su ɓata ma sa'an nan su sa ka guda gudane fi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم da sunna ta إن Allah ina fata kuna ji saboda haka musamman ku da amma ta ku shiga taife wallahi wanda kun ka san ba nan kwarai na ba kar ku zauna tare da shi ku hanyoyin da za ka hankali ne yadda zai fahimta ya gane waɗannan abubuwa kai in ka yi ka yi ka yi ya ga cin ƙoƙarinka to maganar zama ka bar zama tare da shi ka je ka samu ɗare-ɗaren naka na ƙware mutanen kirki ai kama yadda na gaya muku ne. ko makaranta ka ce ka yi ƙoƙari ka duba a ajin da wani da wani da wani da wani su karatun da ya kawo su makaranta ka san akwai waɗanda suna zuwa makaranta a dole na an tilasta su gidajen sun je makaranta don ka ce ka samu irin su yawo ɗera kana ka dawo takardar ka nimo wallahi ko ka ci jaraba aikin banza Abin da kake kai karatu a kai a je a ɗauke ka a ce ka je ka yi aikace ka tafi kai ta damfara amma an ka je da an je zaman farko aji an zauna zama biyu an zo to za ka gane waɗanda karatu ya kawo su za ka gane waɗanda tilasta su an kai za a gane waɗanda kawai ɗan ya na to sai ka aje su jini sai ka kama waɗanda to sai ka ga karatun ka fahimta ka kullum haɓaka take yi kana yin ba ina ba ta an fahimta to Allah ta'ala ya ƙara gane da da na ga ana gaggamewa lokaci ya yi to shi kenan za mu tsaya kun gani darasin alhamdulillah mun su da abubuwa masu yawa abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta yafi mana baki daya sai mu karanta fata da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bismillah